you na gaji na ne na ya hakuri ya ciki na ya juya ina jin to ina ciki saboda ciki na ya juya ka san kwana biyu ban da lafiyar ciki yo ba dole cikin ka ya lalace ba kai ne ci ungurguma kai ne ci gwazarma duk abin da ka gani sai ka zuba a cikin wannan bakin naka ba dole ciki ya lalace ba an gaya maka ka ji wata ran wannan shegen kwaɗayin naka sai ya kai ka ya baro ka domin idan cikin ka ya kuma lalacewa wata rana ba zai kai ka ga tsaya a cikin gida ba sai ka dangana da asibiti ban ci komai ma wallahi kule ne kawai sai fate fatan wake da aka kawo ke kuma fa ina zaki ji haka inda na fuwa yau mana yaya ban gane inda kika fi wayo ba ne kike ga wannan maganar za ki buɗe baki ki mun bayani ko kuma sai ranki ya ɓaci to yaya tafiya zan yi inda aka san mutunci na safiya ashe ba ki da hankali har ni zaki kallon kwaya ido na kina gaya min wannan maganar banza? to yaya kana kallon abin da matarka take min ka san duk abin da ake min a cikin gidan nan amma baka dau wani mataki ba ba abin da ka dau mataki akai yaya dan me zan zauna wallahi tafiya zan yi inda Allah ya kai ni kuma babu wanda ya isa ya ni yaya gidan uban wa zaki tafi kina da gidan da yafi nan gurin kina da gidan da ya nan kullum ka sai abin da ta ga dama take yi a gidan nan alhalin ni ina kanwar mai gidan ba ni da sakewa a cikin gidan nan to wallahi tafiya zan yi inda zan je in sake hmm. haka ya miki kyau so kike in in kashe ta ko kuma me duk ma inda za ni zan je amma ni dai a gidan nan ne ba zan zauna ba in ka ga na zauna to waccan matar ta fita daga cikin gidan ya hakuri alaji yana magana na kan baki na safiya ya kuke so ne da raina ke ina yi kina cewa ban miki ba ita ina yi tana cewa ban mata ba kashe ni kuke so ku ko kuma so kuke ku buga mun kwakwalwa me yasa ba ku da hankali an iya bakin kokari amma ba kwa gani to ni dai tafiya zan yi wallahi ka a a'a ka rufe kofa idan wani ya fita daga cikin gidan nan ba tare da na ba da izini ba idan ranka ya dubu ya baci kowai ka ka bar shi fita daga kowane ne in ka ta inda za ba abu bai fita Amina, menene haka kuma? Kamar me? Tambayar ki nake mana. Kana so ka sani ne? Menene to amfanin tambayar da na miki? Gani ne ba na son rinka maimaita magana. Safiya ta fito da jaka. Na gama da ita a bakin kofa. Na shigo ke ma gaki na ganki da jaka. Me haka yake nufi? Gidanmu kawai zan tafi. Ni kuma sauri nake yi. Ba na son abin da zai bata min lokaci. Amina. Amina kin manta da wa kike magana? Duk abin da ya fito daga bakin ki kike furta min? Da abba nake magana. namijin da igaza ansa sunansa a cikin gidansa aminan da na sani shi take wannan maganar kuwa ina gani dai to canji wani aka yi sai an ji da izinin wa zaki fita na baiwa kaina izini gaskiya gidan zan tafi ba zan yadda in zama bora a cikin gidan mijina ba a ko ina ma na riga na san na fi karfin haka ballanta na a cikin gidan mijina ai ba zai yi ba ba da izini na ba dan ban ga dalilin hakan ba idan ka gyara cikin gidanka na fi kowa son haka zan iya dawowa idan kuwa baka gyara ba gaskiya ba zan iya dawowa ba Salamu alaikum. Gara ga dada. Na'am. Alaikum salamu. Alaikum salamu. A'a. Ya halakkin ki ambato. Sanda zuwa. ana wai gara gada da wallahi tallahi da jiya jiya nan da daddare har mafarkin ki ne na ce mai ragada da nan kwana biyu ba ta zugo min ba sai na ji yawuna yana taruwa to abu da mun ga ragada da yanzu a zuba mun a ni fa ba ka miki ne ki siya ba da mun na kira ragada da na san zaki fita kudi na na zo a biya ni ke me yasa ba ki da sabo Baba hmm? yanzu na bada cin ragada da nan take ba fa ni na za a bani ki zuba mu in an jima ki je ki dawo wannan wannan wannan wannan da gaddama kike wallahi kin ga ki tafi idan kika dawo ki zuba min wata ragada da yanzu idan ki aka jima sai ki dawo sannan siraje ya dawo wai wai sirajen nan kullum sai a ce sai yara kullum sai a ce sai yara ni ah! ba shi ni ban san shi ba ni kudi na nake su kin ga ɗana ne ni gaskiya a bani kudi na ni tafi da dubu biyu fa dubu biyu fa ba wasa wacce wallahi dai gaskiya a bani kuɗa dan na ƙara ga miki dai ma wani uzuri suna ki bani kawai ki bani tafiya abin da ba yau muka ba da cinikin nan da ke ba eh? to kuma dubu biyu na hancin kuma da kika ciccefa kika ki bani na gaya maki ai hadawa zan yi in gaya wa Siraja iya ya baki kuɗin ki kuma babban ma'aikaci ne gyaran besfa yake yi yana dawowa idan na gaya mai zai kirga kuɗin ki ya baki ni dai an biya ni kuɗi na kinga to zuba mun zuba mun zuba mun din ma ban baki wancan din ba wannan din yanzu sai ba za ki bani ba lalle wannan yarinya to baki da hankali yanzu duk cinikin nan da muke da ke yanzu ragada da kin fita da ita ka amma wannan yarinya akwai shashasha wallahi tallahi yanzu duk ta sa wallahi ya huna duk ya tsinke wallahi kwaɗayin ragada da kawai ya zo mu dole ma fita waje na ga yaran nan masu dan zuzubawa a dan kwano tunda zuciyata ta buga cewa tana son ragada da wallahi zuwa zan in nemo ko in samu kira wata mai ragada da wallahi ba na son rashin hankali da hauka amina wannan a ihu kake bayan hari na riga na yi shiri babu wanda ya isa ya hana ni a cikin gidan nan a ce ba zan tafi gidanmu ba amma ki sani idan kika sake kika fita daga cikin gidan nan ba zan ba bayan ki ba dan ba ni nace ki tafi ba kar kai tunanin ni ma zan dawo idan har baka gyara abin da take yi min a cikin gidan nan ba ni fa kullun a cikin gidan nan a cikin bacin rai nake kanwaka tafi fi karfinka a gidan nan kullun raina a bace yake kaga ko dole ne in kama hanya in tafi gidan mu. yarinya ta rinka juya kamar wainar tanda to gaskiya ni ba zan jure ba kawai gwara in tafiya ta mu. fine Allah naka taki gona tunda haka kika zaba yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ga ludayi ya ina bin ka ta lalama ka bude min gida kana wani girgiza min kai kamar kadangare ni malam ka bude min gida sai alaji ya ce kamar ya alaji, abinda alaji ya ce ba shi zan ce a gidan nan ba duk maganar da alaji ya yi kamar nayi ne sai alaji ya ce ni fa kanwar mai gidan nan ce uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da mai gidan nan kai kuma fa gadi fa aka ɗauke ka da gaske wannan matar take nufin ta tafi komi su fa mata ba hankali ne da su ba in in har za baki da silalla babu yan kwabbai ki dinga ce min kece kamar mai gida in kika ga na bude kofar nan to sai abin da alaji ya ci. Hajiya. Eh? Hajiya ina kwana. bude mu kofa yayi na mutum magana kina mai magana ke awa da zaki ce a bude ya mu yaye ni kar ki ƙara nuna ni da kar ki ƙara nuna ni da dan yatsa wai menene haka ne kana ganin wallahi ba kin rike ba kana magana ko bane ba wallahi ki kiyaye ni kamar ya in kiyaye ni wallahi ban gama abin da yaya na ya gani ya ce yana sai ban ga abin da ya gani a cikin ki ya ce da ya kawai gashi nake tambaye shi kishi mutane nawa ya kasa nawa ka sa a kofar gidanmu kullum ina shan ne da kika shanye shi da ba ne kika ba yanzu na je kofar gidanku ne kuka yi da kai ake magana sai an yi a sai an yi addu'a alhamdulillah mu cikin gidan ya abin da ce fita hmm. ta fita fa ne kwante fita fa ta ne kwante wallahi ki a gaban ka kiyaye ni wallahi

Alhaji takalminka! Alhaji! Kaga takalminka ka manta shi a nan gudu. Alaikum salam wa rahmatullah. barka zuwa yau barka dai ina gajiya ya aiki alhamdulillah masha Allah mm. to baka gane ni ba ko eh gaskiya ban dai karasa gane ka ba to kalla ne mai naman yan gayu wai kana nufin kalla mai nama a ƙwarai ma kuwa eh, to kanka haka ba daro ba dole ka ganna haka ba tun daga can idan na to da daren naman nan kuke gafin na ƙara so kun tarwatse kawai dan ina bin mutum kuɗi shikenan sai a dinga yi yin haka shi yasa yau na ce bar in rufo fuskata ma in zo ba wanda zai gane ni in zo in yi daren mikiya sai Allah ya sa ni tarar da kai eh. Eh, ya ake ciki ina mutumin ka mutumin ka na zo nema eh to ni mutum gare ni ka san mutum bai mutumin nan abokin aikin ka mana Sirajo sai ka ce Siraja in ka ce mutumi na sai in ta wani mutumi na kurkusa ni ya sharabu na Siraja ah, ah, eh, to banda abinka ba da kai na san shi a nan wajen ba abokin aikin ka ne tare kuke aiki da kenan siraja rabona da shi ni har na manta dan haka da Allah ni a daina cewa siraja mutum ne wannan yazo ya ce siraja wannan eh, me ruwan buri da gada hanyar jirgi daban fata mota daban mun goge sunan shi daga cikin an garejin nan tun duk lokacin da na kawo nama na ina yankawa kana gurin a gaban ka nake bashi yake yake ci har baka yake yi kuma kawai in zo karɓa kuɗin sai a ce mun baya nan Wa alaikum salam. Karimatu lafiya? Me ya faru ki fi gaya min ba? Kin yi shiru. Tambayan ki nake me yake faruwa ne ko kuɗin aka anshe ne? In karɓewa aka yi ma ai da sauƙi. Zan saka ran za su rage mana ɗan kaɗan. To me ya faru? yau ma kamar kullum cewa ta wai mu yi haƙuri sai ɗanta siraje ya dawo yau ma kai kai yanzu ya zan yi da mai kayan nan ne ni ya zan in je in ce wa mai kayan nan in ce masa babu kuɗi kenan ko me zan faɗa masa mutumin nan yana ganin mutunci na ya ɗauki kayansa ya bani amma kullum aka je ta jirga mu yau ta jirga mu gobe to shi tukunna ma sirajan da take cewa siraje siraje sai ya zo waye sirajan shi wai ɗanta ne ni ma kuma duk zuwan da nake yi ban taɓa ganinsa ba sai dai a ce min sai ya dawo ina fita wasu suna shiga kuma na san duk wanda ya je wannan dai magana ce kwaya ɗaya akan kuɗi ta yi ta yi wa mutane ƙarerayi daban-daban ai ina jin ƙarya take babu wani sirajan da zai zo ya ba da kuɗi tunda sirajan nan dai da yana da niyyar da kuɗin inda gaske take kwana nawa ana zuwa kwana nawa ana zuwa babu kuɗi ba kaya me zan ce da me kayan nan ne kai kaddara ta riga fata Allah ya kawo sirajan inda gaske take ai in dai da gaske take in dai kere na yawo zabo na yawo dole wata rana za a haɗu abun kunyan ma shine da kin ganta sai kin fijin takaici anti tana nan wannan ya shiga wannan ya fita kowa ya je kuma akan kuɗinsa ne kuma kowa ta san irin ƙaryar da za ta yi masa babban mace ce fa ita ba yarinya ba ta takura ta ɗauka, kaya mai tsada ta ɗinka ta je biki ba ma ko wanda ya san ta je in ma ta je fa kawai dai ba ta jan girman ta ne amma wallahi sai kaiwa da kawowa mutane suke a cikin gidan matan nan kuma na san kowa matsalan shi ce take kai shi na kuɗin shi karerai iri iri kamar wata yarinya tsautsayi dai ya sa kika ɗauki kayan mu kika je kika kai mata ai anti ban san halitta bane da ba za mu ba mutane da kaya ne da ne ma da sauki kayan mutane mutumin nan yana ganin mutunci na yana ɗaukar kaya yana ban yanzu aje a ce masa babu kuɗin kaya yau ta ce a zo babu gobe ta ce a zo babu Hmm. Allah ya kyauta ni dai fata na ma duk ranar da alkawarin namun ya cika na koma to ta bani ba wai na sake koma ba har na ta kunyan mutanen layin su nake ji kullun sai sun ga shiga ta da fita ta ya zami ya zami wannan dai ta jaja mana bala'i hmm. dan ni ta jajaya wa wannan sosan tsiyar mutumin nan waya jiya ma sai da ya kira ni kuɗin kaya ba su haɗu ba na ce na tura za a je a ansu. gobe za a kai masa kin ga yau ma ba a samu ba to ya zan yi kawai ta sa za mu dinga jin kunyar mutane shiga ciki shiga ciki gani nan zuwa bari in ajiye shara. rigingimin nan sun min yawa kowa sai ya zo ya ce siraja me ɗata ya zo ya ce siraja me rogo ta zo ta ce siraja me me ayaba ya ce siraja ya kuke so in yi shikenan yanzu dan haka kawai zan je in gaya hukuma kai a zo a tafi da kai kawai hukuma me ya kawo magana hukuma a ciki bawan Allah na ci kudinka kai bari in maka mai gaba ɗaya siraja raban shi da garejin nan ba zan iya tunawa ba baya garin nan kai ba ma ya ƙasar nan gaba ɗaya shikenan ka je can da Allah ka neme shi ni ka daina zo min nan to shikenan nuna min gidansu kawai shikenan bawan Allah in na nuna ma gidansu me zaka yi in ma ka je fa ba samun shi zaka yi ba na ga ma baya ƙasar to to shikenan ta tabbata kai kuwa za a kama ah. ni fa bana so kana kiran hukumar nan da Allah yanzu in na nuna ma gidansa ba zan ƙara ganin ka anan ba to watakila eh watakila eh ga kana dan fita nan eh akwai mai wani mai dan kes eh makocin su ne eh. in ka tambaye shi zai saita ka har gidan to ai ba kamar wani kana dan shan kwana ga kes na to eh kana tambaye makocin su ne har gidan zai saita to bari eh. kana biya wani shaki sai ɗebo rigima sai ce haka kawai masu rajiya eh, nema yake hura wuta wannan anya ba hijira zan da gareji nan ba nemi wani kango-kango halima wallahi tallahi abubuwan da suke damuna sun ishe ni jina nake tamkar in mutu in huta ni da ma mutuwar za ta zo ta ɗauke ni wallahi da na fi kowa farin ciki haba safiya me aka yi da maza da kike ƙoƙarin furta irin wannan kalaman haka yaushe muka zo duniyar dududu me kika shuka da kike ƙoƙarin ki je ki tarar a can yanzu fa kina mutuwa ba abin da za a faɗa sai dai a dinga cewa kin koma kin koma to kin ga me ya amfanin faɗin wannan ba tare da kin ajiye kin tanaji komai ba haka nan kawai ki ki zo a banza ki koma a wofi a'a wallahi ni ba na son irin wa'annan maganganun naki Halima kenan ba za ki gane ba ne ni kaɗai na san irin matsalolin da suke faruwa a cikin gidanmu kina kallo tsakanina da matar yayana babu zaman lafiya ke kin fi kowa sanin abin da yake faruwa da ni shi yasa nake baki shawara a ko da yaushe akan cewa ki samu miji ki aure idan kika yi aure ina za ta ganki barantana ta dame ki da wasu ƙananan manganu har kuke faman ɗaga murya da ke da ita ki rufa wa kanki asiri tun wuri wallahi ki shige ɗakin ki ki huta da wannan jidalin rayuwar haka ne ni ma kuma ina son in yi auren halima to amma kin sani masoyina baya nan shi nake jiran dawowarsa da zarar ya dawo in allah ya yarda ko yau ya dawo gobe zaki ki gani ɗaura min aure na wai ke har yanzu kina kan bakanki akan wannan sirajin da kike so kwarai kuwa ina na akan bakana siraja dai shi zan aura in dai muna da rai domin siraja shine ruhina idan babu shi babu ni sai dai fatan alkhairi allah ya tabbatar da alkhairi kuma ya dawo da shi lafiya bari ki ga in tashi domin yanzu ma yayana da zarar ya dawo matar nan tsinanniyar matarsa yana zuwa za ta kama zuga shi tana ce mai tun ɗazu na fita tafi yawo ne waye waye waye waye to wai ke me yasa ba za ki sami yayin naki ba ku zauna ku yi zaman sulhu ya fahimce ki ki ganar da shi mana ke dai halima ki bar wannan zancen da dai da ne kafin ta zo amma yanzu ai sai abin da ta ce masa To ba zan dai ce wani abu ba kika sani ko ta shanye shi ne tashi mu je. Ni ma dai haka na ce bari mu tashi. Inda ka san ka shiga zuciyata tunani na ke nan addu'a ta ke nan fata na ke nan Allah ya kawo wani da yake santa take sansa ko ba shi da komai izo in dai yana santa tana sansa a lallaba a gararama in aura masa ita su tafi ni kuma ci gaba da taimaka musu da abin da za su zauna a samu a zauna lafiya ita tana gidanta saun mu alkafa ba tashin hankali nima da matata in ma kaga wata matsalar daga gurin matata ne za a gane in daga gurinta ne za a gane amma nesa nesa abokan ta kankare da kura sai dai tambayar da nake maka ko da yaushe wai mu isa har yanzu ka kasa fitowa gidanmu wai me ya kawo tsekon wannan abin ne akwai wanda nake jira ne kudi na ne a wajensa zan ansa yana dawowa ina gaya miki a ranan ma zan kawo kuɗin kuma dan allah halima ki riƙe min amana ba na so ki banni da ke kada nake so na rayu a wannan duniyar daman na ce yaushe ne yaushe ne bikin safiya Ibrahim me yasa baka da mutunci ne har yanin kuma naka yayya kai ga ka kira ni kana tambaya ta yaushe ne bikin safiya me hadin ka da bikin safiya a kanwa ka ba shi ne nake tambayar ka me naka a ciki me haɗin ka abin da ya sa dama na tambaye ka alaji ina so a roƙa min gafara ta ne kamar ya roƙa maka gafara menene haɗin ka da zaka roƙa maka gafara ai kwana biyu dan samu takun saka da ita kwana biyu da safiya eh to me haɗin ka da yar masu gida kana mai gadi tana yar masu gida me kai ku har da za ku ga kun samu takun saka da safiya ba na son haka ai yau kwana biyu ne eh. wani